Jiya Alhamis ita ce cikamakin kwanaki tamanin da uku da al'ummar jihar Kano musamman mazauna birni da kewayen kanan, suka shafe cikin wannan doka ta kullan jama'a da hana zirga-zirga saboda barkewar cutar corona. Ko da yake an sassauta dokar bayan sanya ta da kimanin watanni biyu, amma a jiya ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanar da janye dokar baki ɗayanta saboda abin da ya kira kyautattuwar yanayin yaƙi da cutar corona a jihar Kano. sai dai matakin janye dokar na ɗamfara ne da wasu sharɗa da gwamnati ta gindaya malam abba anwar da ke zaman sakatar labarin gwamnan kano ya yi ƙarin bayani game da waɗannan sharuɗa za a buɗe kasuwanni a buɗe tashoshin motoci amma jama'a su kula da sa wannan ta baki da hanci wannan mask kenan sannan kuma jama'a su ci kula da wajen maganin wanke hannu da ruwa da sabulu da kuma sawa hannu wannan sinadarin na sanitizer da ake magana sannan kuma an umarci dukkanin kasuwanni cewar hukumomin gudanarwa na wannan kasuwanni da kuma kungiyoyin 'yan eh, kasuwa su tarar da wayannan abubuwa amma duk da haka an ce daga karfe goma na dare zuwa karfe hudu na can gefen asuba shi wannan akwai wannan dokar cewa babu zirga-zirga a wannan dare din. Haka zalika akwai sharɗan da gwamnati ta gindaya yawa masu motocin haya da babura masu kafa uku. Game da su masu aikin sufuri kamar da aka gaya wa 'yan kasuwa su ma masu harkar mota dole su tanaji wayannan abubuwan na matsawa a hannu da fasinja za a sa masa kafin ya shiga mota sannan kuma an umarci cewa kada masu su ɗauma fasinjan ma da ba shi da wannan abin na hanci tunda wannan sa abin na hanci da baki an ce ya zama doka ya zama dole to kaga idan ka ɗauka wanda bashi shi da shi da kai da shi wanda ka ɗauka ɗin duk kun yi laifi to saboda a kowanne ka'idojin babban abin da shine ana so jama'a su kiyaye da waɗannan ka'idoji da masana lafiya suka bayar domin ba kwanciya za a yi ba an ce abu ya sauki ba kwanciya za a yi ba kamar na masu motoci akalla a samu wannan tazara din tsakanin fasinja zuwa fasinja amma kamar mashin mai taya uku da ake cewa in adadin sahu su wannan an ba da umarnin cewar fasinja biyu kadai za su dauka fasinja guda biyu in mutum ya dau sama da biyu ya yi laifi. Yanzu aka dai mazauna birnin Kano na bayyana gamsuwa game da wannan mataki na janye dokar kulle a Kano. Lokacin da na ji wannan sanarwa gaskiya na yi farin ciki sakamakon yanayin da muka shiga na killace mu da aka yi a gida. tabbas a yanzu da na ji wannan sanarwa na yi farin ciki sosai dangane da wannan ba da sanarwa. Muhammadu Kabiru mai shayi yan dutse. To na yi farin ciki da wannan yanayi da muka tsinci kanmu Allah ya sa wannan budewa ya zama shi ne mafi alkari a tattare da mu alhamdulillah mun ji sanarwa daga wajen gwamnati sakamakon ɗage wannan doka da aka yi mun yi farin ciki sosai ni dan haka yanzu mun gode gwamnati da ta ba mutane dama su fito su harkokinsu muna fata wannan annoba da muke fama da ita allah ya sa ƙarshenta kenan allah ya kawar da ita gaba ɗaya Wannan ci gaba na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke dakon gwamnatin ƙasar ta sanar da lokacin da za a buɗe makarantu domin ci gaba da ɗaukar darussa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.